Yesu ya ci gaba da hidimarsa daga ƙauye zuwa ƙauye, sai wani shugaban addini mai suna Saminu ya gayyace shi cin abinci a gidansa. A garin akwai wata mata mai mugunyar rayuwa, da ta ji labarin Yesu yana gidan Saminu wurin cin abinci, sai ta ɗauki kwalban mai mai tsada mai ƙamshi ta tafi wurin Yesu, ta je ta durƙusa wajen ƙafafun Yesu, ta fara zuba masa mai a kai, tana kuka, tana zubar da hayanta, tana sa gashin kanta, tana shafewa. Da Saminu ya ga haka sai ya fara gunaguni yana cewa, Da a ce mutumin nan annabi ne da ya san kowace irin mace ce yake taɓa shi, amma Yesu da shike ya san dukan zukatan ‘yan Adam, sai ya ce, Saminu, na san kowace irin mace bari in baka wani misali, wani mai arziki ne yana bin mutane biyu kuɗi, ɗaya kuɗi kaɗan, ɗaya kuma da yawa, da suka gagara biya sai ya kirawo su ya ce, ya yafe masu dukan kuɗin da yake bin su, a ganinka wa zai fi ƙaunar mutumin nan? Sai Saminu ya ce, Wanda aka yafe ma da yawa, Yesu ya ce, Ka ga gaskiya, ka ga matan nan, na zo gidanka, baka zuba mini mai a ba, amma ita ta zuba mini mai, baka wanke mini ƙafafu ba, amma ita ta wanke mini ƙafafu da hawayenta ta shafe da gashin kanta, baka sumbace ni ba, amma tun da na shigo gidan nan bata daina sumbatar ƙafafuna ba, Irin ayyukan nan da matan nan ta yi ya nuna ban gaskiyarta da yawa ne, wanda aka yafe ma da yawa ƙauna da yawa yake yi, wanda aka yafe ma kaɗan kuma ƙauna kaɗan yake yi, sai Yesu ya juya ya ce ma matar, An gafarta miki zunubanki. Mutanen da ke wurin sai suka yi mamaki suka ce, Wani irin mutum ne da ke da ikon gafarta zunubi? Sai Yesu ya juya ya ce ma matar, Dogara ki gare ni ta cece ki, ki ka lafiya ki ta gida da salama